الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله وصل بسنة إلى الله السلام عليكم ورحمة الله barkan da zuwa a wannan yammaci talata wanda ya dace da ashirin da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijira kamar zuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na goma sha ɗaya haka ne ko ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya jiya mun tsaya karshen suratul duha yau kuma za mu shiga farkon suratul sharhi ne Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورة الشرق سورة تودة تلك مكية سنة كنت سورة آيوي كدا تفس كما إتسي سورة تفس إلا هدو سكين جيب سورة القرآن لك سمع ubangiji yace ba'da bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak الشرح على ربك شين الفتح حكم التوسعة يلوى أبو ko bude abu wato shine an yi wa abu sharhi kenan laka sadrak shin ba mu bude kirjinka ba shin ba mu yalwata maka ba mu maka ba wa sannan kuma muka sauke nauyi ga barinka allazi an qada zaharak irin nauyin da ya ya gadon bayanka kake jin nauyin tattare da kai wa rafa'na laka dhikrak kuma muka ɗaukaka ambatanka an fahimta ko hada guda nawa kenan ababe guda hudu abu na farko yalwatawa manzo sallallahu alaihi wa sallam kirjinsa abu na biyu sauke masa wani nauyi wanda ya nauna masa wanda ya nauye gadan bayansa sannan abu na uku shine wa rafa'na laka dhikrak muka dauka ambatanka tattare da to abinda ake nufi da wato sharhin kirjin manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Anas bin Malik Allah ya kare da adreshi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yaro yana cikin wasa tsakanin sa da yara atahu jibril wa huwa yal'abu ma al-ghilman malaika jibril yazo masa yana cikin wasa da yara fa akhadahu fa qara'ahu sai ya kama manzon sallallahu alaihi wa sallam sai ya kwantar da shi fa shakka an qalbihi ya tsaga zuciyarsa ya tsaga kirjinsa فاستخرج القلب يبتو ذو سير من صلى الله عليه وسلم فاستخرج منه علقة a cikin zuciyar sai yanke wata tsoka guda daya fa kana sai ce haza hazzu shaitani minka wannan shine rabon shaytan a jikinka ka an riga an tsire shi daga yau shaytan baya da rabon shaytan an gane ko thumma ghasalahu abinda ya rige na zuciyar sai ya wanke shi fi tafsin a cikin wani kasko min zahabin na zinariya bima'in zamzama da ruwan zamzam aka wanke zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam ثم لعمه sannan sai ya mayar da zuciyar inda take ya tsinki ثم عاده مكانه ya mayar da wurin makanahu a inda yake وجاء الغلمان يسعون الى امه sai yara kanana da suka ga abin da ya faru lokacin da kwantar da manzon Allah sai suka rugo a guje ya zuwa ga mahaifiyarsa abinda suke nufi da mahaifiyarsa mai rainansa wato halimatu sadiya kenan fa suka ce inna muhammadan kad qutila suka ta an riga an kasa Muhammadu a gaban mu ga an kwantar da shi an sa shi kirjin sa wani mutum ya fito da wasu tsoka a jikin sa zai iya mutum ya rayu da an yi masa haka suka ce an riga an kasa shi fastaqbaluhu daga nan gurin sai mutanen gari mutanen kawai duk sai suka taho a ina abu ya faru wuri kaza sai suka fito suka nufi wajen fastaqbaluhu sai suka ci karo da manzo Allah shi kuma yana dawowa gida wa huwa muntaqi'un launi launin sa yayi wato yayi haske launin jikin sa ganin ban sha'awa an kawata masa jikinsa an gane ko qala anas an zuti wa qad kuntu ara athara zalika al-makhif fi sadri yace lokaci bayan lokaci nikan ga alamar wannan ɗinkin da aka yi wa Allah ya kirjin sa da mai malaika jibril yayi da allura yayi da masallayi da zaran lizo wani abu ne min indillahi an fahimta ku to wannan shine tsabu kirji din alam nashrah laka sadrak ina fatan kuna fahimta babu kirji din da aka yi aka cire da banke dan tattare da shi aka wanke zuciyarsa da ruwan zamzam shine alam nashrah laka sadrak abun nufi lalle mun tsada kirjinka saboda lam nan kore zance take yi hamzatul istifhami alam ita kuma korewa take yi to nafiyun nafiyu kuma isbatun kenan shi yasa da aka ce alam nasra laka sadrak sai aka yi atafin wa wada'ana anka wizraka an fahimta ko kaga wa wada'ana jumla ce musbata dole abin da ya gabace kuma jumla ce musbata kenan dan inda haka ba al'ataf min ghairi mutawafiq kenan ina fata an fahimta fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra amma daukaka ambaton sallallahu alaihi wa sallam shine ta yadda a cikin kiran sallah ba yadda za a ce ashhadu an la ilaha illallah ba ce sai an ce ashhadu anna muhammadan haka a cikin a wurare da dama inda Allah ya daukaka ambaton manzon sallallahu alaihi wa sallam فإن مع الأسر يسرا للي تارد سنني يسرا أكو سوكي inna ma'al usri yusra kuma lalle tare da wannan tsananin yusran akwai wani sabon saukin daban anan al usru to biyu yusran ma to biyu ka'ida shi ne jumla wadda take ma'arifa idan a kalma wadda take ma'arifa idan an maimaita ta aure daya ta farko ita ce ta biyu ta biyu ita ce ta farko amma na kira idan an maimaita ta ta farkon daban ta biyun daban sakamakon da zaka samu karkashin nan guri shi ne fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra sanani guda nawa ne guda daya sauki guda nawa guda biyu ina fata mun sakamakon shine sanani guda daya sauki guda biyu domin al usri ne sanani amma ne ta hukumi tare da karmar al al'usr al'usr asudi to da bai ita ta jiri amma yusran yusran wato yusran na farko ba shine yusran na biyu ba a cikin lokacin da tsanani ya zo sauki guda biyu na tattare an fahimta ku yasa wani ke kai wala rubbana zilatun يضيء بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج wato duk lokacin da tsanani ya tsanani da shi kenan laraba suka ce idan saddal hannun kafa wai idan aka ja igiya aka ja igiya kamar me zai je baya sai ka tsinke ke to me yasa aka samu sauki guda biyu tsanani guda daya shine suka ce ai shi sauki shi tsanani dai a wurin mummuni guda ɗaya ne shine tsanani da yake cin karo da shi a duniya amma sauki a wurin mummuni guda biyu ne akwai sauki a duniya akwai sauki a lahira ina ga ta bayyana kaga fa inna mal usri yusra inna mal usri yusra fa idza faragta fanka wa ila rabbika farghab fa idza faragta idan ka kammala ibadodinka fansab to ka kafi domin yin addu'a wa ila rabbika kai kuma ya zuwa ga ubangijinka farghab ka kwadaitu lafazin faragta idan ka kammala ba a faɗi ka kammala mai ba shi yasa wadan suka fassara shi idan ka kammala sallar farilla fansab to sai kai addu'a wadan suka fassara shi fa idza faragta idan ka kammala al'amuran ka na duniya da rana fansab to ka kafa wajen ibada da daddare wato suka fassara shi da sanin Allah ta'ala inna laka fil nahari sab'an tawila bayan ya ce inna nasi akan laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila lokacin dare sai fi dacewa da qiyamul layl ba lokacin rana ba saboda da rana akwai ta gulgula akwai kai kawo masu yawa shine inna laka sunna hada saban tawila amma da dare suka yi ibada faranta ka kammala al'amuran duniyanka ka dawo daga ofis da rana ka dawo daga kasuwa ka kammala kenan fansaf sai ka tafi ibada a cikin dare wajen qiyamul layl wa ila rabbika farqab wadan kuma da suka ce faranta in ka kammala al'amuran na larurarka domin lokacin da mutum ke jin bayan gida ko yake jin dawali an hana yi sallah har sai in ya kammala san sab to sai ka zo ka fadai ibada amma ba za ka zo ka yi sallah yayin da kake matukar jin dawali ko kake matukar matsuwa zuwa ga zuwa bayan gida ba ina ba fatan kun fahimta wadan su suka tsaya abin da ake nufi idan an kawo abinci tunda manzo Allah ce idan an kawo abincin dare ga kuma lokacin isha'i yayi da wanne za a fara da abincin dare saboda idan an kammala cin abinci sai a yi sallah don a samu nutsuwa a cikin sallah dan Allah ta sai zata ma'anantum fa aqimu salata inna salata kana qala mu'minu kitabun mawquta kaga da maganganu guda uku zuwa hudu malaman tafsiri suke gargashin wannan aya mu dauki wanda shi ya faɗa min ma'anan kasar shine idan ka kammala sallah ka kafa wajen addu'a idan mun ce kai za ka rabata ana nufin ka kammala sallah fansaf to ka kafu wajen ne wajen addu'a to mun sai addu'a iri biyu akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ke a dukkan sallolin farilla idan ya kammala bai taɓa yin du'a'u ibada da bayan sallar farilla a du'a'u mas'ala ce tun da yake sai dai du'a'u ibada du'a'u ibada shine zikiri girmama Allah استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الى اخره da sauransu wannan sune addu'a din da manzon Allah ke in da a bayan sallar kuna fahimta da kyau amma a bayan sallan nafila yakan yi addu'a ta roko a bayan sallan nafila kamar da hadisi yake da cikin sahihul bukhari lokacin da mahajiyar Anas bin Malik tace da shi ina son in ware wani waje da zan rinka ibada cikin gidana ka zo ka bude ne shi ka fara yin sallah a wajen daga nan nan ma na rike shi a matsayin wurin ibada a gidana manzo Allah ce to haka ne yake sai haka ne sai zo sai ya sallah raka'a biyu a wajen bayan ya kammala sai ce to zuwa mutanen gidan addu'a sai ta zo ta rato kusa da shi ta ce khadiminka ana san malik kar ka manta shi shine babban bukata ta guri na a sa cikin addu'a wato dan ta kace sai manzo Allah ya tabe hannu ya mata addu'a take ce ya Allah ka yawa ka dukiyarka ya Allah ka baki tsawon kwana ya Allah ka baki wato ainihin tsaya sai da ya kasance ya sami ya'ya sama da dari dari ba ya an hana san malik ta amma kula ina jin da mata dai bane ko an sami da sannan kuma ya zo rayu sama da shekara ɗari shi kansa da kuma dukiya mai yawa ya zanto manya manya ga kuɗi ga imani ga ta kawo ga kiyamun mallai to Allah salli wannan abin da ke nunawa wato shi ne a addu'a ta ibada ita ake bayan sallar farilla amma addu'a ta matsala ko bayan sallar ta matsala wa ila rabbika targhab ila ga ubangijinka wato ainihin ka fadaiti سورة التين سورة مكية إذا سورة تسعة إن بجير وما كن سورة آية تسعة يا الله بسم الله الرحمن الرحيم والسين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بيان بسم الله أبنجي والتيني ina rantsuwa da itacen ɗaure wa zaitun da kuma itacen zaitun wa turi ina rantsuwa da dutsen nan da ake kira dutsen sinil wato sunan dutsen kenan dutsen sinil lafazin sinil wadan suka fassara shi da cewa al-mubarak wato dutse mai albarka kenan an fahimta ko yana kan tsakanin kasar sham tsakanin misra da kasar sham kenan idan mutum ya bar kasar misra a kan hanyar zuwa kasar sham ka hanyar zuwa baitul maqdis waɗansu malamai suka ce anan wannan dutsen yake shine wa tur sinin wa hadha al balad al amin ina rantsuwa da wannan gari wanda yake amintacce shine garin makka wanda ubangiji ta'ala ya mayar da shi harami amintacce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihi ubangiji yake ba sa gani su mutanen makka mun mayar da garin makka ya zanto hurumi amintacce larabawa kansu tun lokacin jahiliya suna girmama wajen mutum zai ga wanda ya kai shi mahaifinsa a cikin makka amma saboda darajar kasar makka ba zai iya daukan fansa ba sai in mutum ya fita wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim ga mutane can ana ta kai musu hari a garurukan da suke makwabtaka da makka amma makka tana zaune lafiya shine haraman amin wa hadal bayd al-amin kuma an gane ku laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim hakika mun halitti dan adam inda Allah fi ahsani taqwim a cikin mafi kyawun daidaituwa haka Allah ya halitti dan adam dan dan adam shine sayyidul kainat wato shugaban kasantattu domin a cikin halittu tsarin da aka wa dan adam ya sha bamban daga dama daga cikin halittun ubangiji da haka Allah ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila har wadan ma daga cikin malamai suke cewa al-insanu alamin asghar wato shi dan adam karamar duniya kenan ita kuma duniya da ta kunshi sauran halittu da duwatsu da sauran halittu ita kuma babbar duniya kenan suka ce domin ɗaiɗaikun abubuwan da suka rarrabu cikin halittu za ka same su a cikin ɗan adalci kaɗai shine hikimar da ubangiji yake laqad khalaqana al-insana fi ahsani takwim hakika mun halitta dan adam cikin mafi kyawun tsari ga kyawun halitta ga kuma bayanin abin da zuciya ta kunsa ga zuciyar da ke haddacewa ba lalle bane dabba ya kasance ta haddace abu idan ta haddace ba ta da bakin da za ta furta cewa ga abin da yake damunta a cikin zuciyarta amma dan adam an ba su duka ga zuciyar kiyayewa da haddacewa ga harshen da zai bayani bayan harshe da zai bayani ga bayani da zai da alƙalamin ta hanyar rubutu ta hanyar isara dukan waɗannan wannan dan adam yake da wannan khasa'is sauran halittu ba su in maradannahu asfala safilin sannan kuma zamu komar da dan adam zuwa ga mafi kaskancin kaskantattu Allah ya tsare illal ladina amanu wa amilus salihat sai wanda suka yi imani suka kuma ayyuka na gari to irin wannan falahum ajrun ghayru mamnun suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba wato dai abinda wannan ke nufi dan adam a duniyance shine shugaban halittu an yi dabbobi don ya ni'imta da su an hasko rana don ya tafi neman abinci an kawo duhun dare don ya samu hutu an saukar da ruwan sama don ya samu abin da zai amfana da shi an fitar da tsorai don shi abincinsa kayan marmarinsa na dabbobinsa kaga a nan gurin duk dan ada aka wannan gata to wannan gata na shi zai shiga da ɗorewa ne idan yi ma Allah godiya ta hanyar ta shi da ibada da zarin ya kafirce ma Allah madaukakin sarki to sai Allah ya mayar da shi shine mafi kaskancin kaskantattu me ake nufi sai a mayar da shi shi dan adam mai daraja din nan yanzu ya dawo dabba ma ta fi daraja wala kada ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila wannan idan mutum ya kafirce mu Allah kenan ya bijire mu Allah kenan sai ya zanto dabba mata fi amma idan mutum ya rike yayi imani shine Allah ya so gaskiya yake illal ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin kai dan adam menene yasa kake karyatawa ba'du bayan dukkan wannan bayani sai kake karyatawa biddini game da sakamako menene ya dauki ka fita da karetawa shin baka gamsu ba da irin tsarin da Allah madaukakin sarki ya maka alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin Allah ba shine mafi hukuncin masu hukunci ba eh Allah shine mafi hukuncin masu hukunci karkan wannan aya akan karanta bala wa nahnu ala zalika min sayyidin ila akhirih wadan kuma malaman sun nuna ana yi a cikin sallah da wajen sallah in dai mutum ya karanta to amma kai hadisin da ke nuna haka hadisi ne bai an gane ko da haka bai tabbatar da bakin manzon Allah ba mutum yana karanta da duk wanda ya karanta yayi abin da ba sa shi ba idan mutum yayi da bai sani shi kenan afa Allah amma sallah amma yanzu alaysa Allah bi ahkamil hakimin shikenan ka karasa in zaka ta gaba bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladzi khalaq in ka kare kuma ka tsaya nan ta addu'a ka tafi da shirka amma ba maganan bala wa nahnu ala zalika min shahidin dan hadisin da'ifi ina ba an fahimta ya kamata a can wurin da muka karanta Allah an qada zaharat wato da Allah ce wa ba'ana an ka wuzrat wato ya tauke maka nauyin ka wani nauyi ake nufi malamai sun yi maganganu da dama cikin nauyin da ya nauye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce waɗansu al'amurra da ya rinka tarayya da mutanen jahiliya wajen yin su kafin a saukar masa da wahayi wanda sai da wahayi ya zo ya farga cewa waɗannan al'amurra kurakurai ne to kaga a matsayin sa na annabi laifi ne to ubangiji ta Allah ya ya ce masa waɗansu malamai haka suka ce waɗansu malamai suka ce a'a nauyin da yake nauye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne tarkul aula ga abu mai kyau ga abu mafi kyau a matsayin annabi dai ya kyale mafi kyau yayi mai kyau yayi ne an fahimta ko to wannan din sai rinka da su sallallahu alaihi wa sallam wadanda suka ce ba wai nauyin su karan kanta ba nauyin waɗanda suka yi imani da shi ne mutanen da suka yi imani da suke da waɗansu kurakurai yake jin tsoron kada Allah ya kama su da wannan sai wannan ya zama wani babban nauyi da ke nauye bayan manzon Allah har sai da Allah madaukakin sarki yake ai riga ya yi kuma kana lahu li yudilla qauman بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هنا بعد ما بينك سي سورة تجبا سورة تجبا إذا سورة إقرأ بسم ربك الذي خلق سورة إقرأ سورة العلق كيني إذا سورة تتسا إيه، إند كده كما سورة مكية كنا كنا كنا آيوي قوم سترة بأن الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan kaso na ayoyi shine farkon abin da ya sauka cikin alkur'ani mai girma kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari shahararren hadisin na da Aisha Allah ta kare da adalci yace farkon abin da aka fara wa annabi wahayi da shi shine ar-ru'ya as-sadiqa a wata riwaya ar-ru'ya as-salihah fa kana la yara shay'an illa jaa mithla falak as-subh annabi bai taba ganin wani abu a cikin mafarki ba fa sai abin ya zo masa a zahiri irin yadda hasken safiya yake zuwa wato wannan matakin wahayi na farko kenan a nuna masa abu a mafarki wa ta gari ya ga abin a zahiri to daga nan gurin ne kuma sai aka kinsa masa san keɓantuwa daga cikin mutane sai yake fita bayan da ya shiga kogon hira ya je ya ɗauki waɗansu kwanaki har ma ya tafi da abincinsa ko ya yi ko ya kwana ya a wajen ya ta'abbadu fihi layali zawatil adad wato yana ibadoji a waɗansu kwanaki ababen kidayawa har ya zuwa lokacin da mala'ika jibril ya zo mata da ya zo ya same shi yace da shi ikra yi karatu manzon Allah ce ma ana da qari'in sai mala'ika ya kama shi sai ya matsi shi a jikin kirjinsa manzon Allah ce hatta balaga minnil jahad har sai da wahala ta yi wahala sannan ya sake ne ce ikra na sake cewa ma ana bi kare ya sake kama ni karo na biyu ya matse ni sama da matsewar da ya mun ta farko hatta balaga minni jahad na sha wahala sannan ya sake ne ce ikra na sake cewa ma ana bi kare ya kama ni karo na uku ya matse ni sannan ya sake ni yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana to daga wannan lokaci ne sai manzon Allah ya garzo ya taho gida a firgice dan karan farko kenan da ya taba ganin mala'ika bai san me ya faru ba ya zo sa matarsa Khadija ina ta zammiluni zammiluni laqad khatitu ala nafsi ku ni na ji na tsoro ibnu hajar yace me annabi ji tsoro wajen tantance me ji tsoro maganganu har goma cikin maganganun malamai amma dai mafiya su wato naji ji tsoron mutuwa ko kuma na ji tsoron wato ainihin wannan mutum da na gani ko wannan halitta da na gani a karan fari ko na ji tsoron rashin lafiya ta kama ni ko na ji tsoron dawamar rashin lafiya daya biyu har zuwa maganganu guda goma yana cewa zammiluni zammiluni laqad khashitu ala nafsi matar ta kabiru tana cewa kalla wallahi la yukhziyaka Allahu abada Allah ba zai taba kunyatar da kai ba sai ta faɗi dalilin da yasa ba za a kunyatar da shi ba innaka latafilur rahim wa tasduqul hadith وتحمل الكلب وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق al'amurra guda biyar ta lissafa mai yin sa Allah ba zai kunyata shi ba a duniya na farko kana sadar da zumunci na biyu in ka tashi magana gaskiya kake faɗa ba ka karya na uku ta hamilul kalla wanda yake ba ya da shi kakan agaza masa sannan kuma takarubai kana tanadar wa bako abinci baka kyale bako ta gayyara sannan kuma tuksibul ma'dum marasi wanda ba ya da komai kakan dan bashi wani abu kuma ya biya samu sannan kuma wasi'inu ala nawaidil haqq da haka da haka ta kwantar da hankalinsa karshe suka je wajen waraka ibnu nawfal waraka ibnu nawfal ya tambayi bayani yaji bayani daga bakin manzon Allah yace zalika namusul ladzi nazzala Allah ala Musa ai wannan shine mala'ikan da Allah ya saukarwa annabi Musa yace laita ni akunu hayya iz yukhrijuka qaumuka yace ina ma zan zanto da rai lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin ka manzo Allah ya ce aw mukhrijiyahum yanzu za su kore ni daga garina yace ai ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi gaba da sai an kore ka sai ka bar garin nan ina ma lokacin ina cikin samarta lokacin da hakan za ta faru an turka nasran mu'azzara in taimake ka taimako mai karfafa gwiwa haka yake to a take da wannan shine wahayin farko Allah ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq kun san alaq shine gudan jini اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ai ba ta rubuta wadannan ayoyin ba amma dai abinda zamu lura cikin Allah ce ikra cikin fadin ikra ya kamata a samu abu uku shine alqira'a da alqari'u da almaqru'u ko ba haka ba a samu ga karatu ga mai karantawa ga abin da ake karantawa to da mai karatu da abin da za a da mai wato da karatu da mai karatu an ambace su domin lafazin ikra fi'il al-amr ne wanda yake fa'iluhu damirun mustatirun jawaban wujuban an gane ko takdiruhu anta to menene al-maqru' din sai aka kyale shi ba ambaci sunan me ake karantawa dan ya tafi dukkan abin karantawa ikra karanta amma ba ce me za ka karanta ba karanta komai karanta qur'ani karanta hadisi karanta fiqh karanta tauhidi karanta nahwu karanta adab karanta balaga karanta english mathematics karanta duk abin karantawa ikra sunan mu ummatu ikra'a al ummar ikra'a kada kuma ta samu jahiliya cikin mu ba wa'ayin mu na farko cewa yi karatu waɗansu malaman suka ce eh duk da cewa ikra ya shafi komai da komai amma ko shakka babu qur'ani na kan gaba hadisan manzo Allah na kan gaba sannan abin da ke biyo bayan sunan tauhidi da kuma fiqhu sannan kuma sauran ulumul ala daga nan sai dukkan sauran ilimin da zai amfani dan adam a duniyarsa ko a addininsa duk ya waɗansu suka ce ai banda wannan ma ko da sharri ne ka karanta sharri ba kai laifi ba ka karanta sharri dai sharri shine laifi a wajen fa bin Yaman yace mutane sun kasance suna tambayar manzan Allah dangane da alkhairi wa kuntu as'aluhu an sharri ni ko sai nake tambayar manzon Allah sharri yace makhafata an yudrika ni dan in same da zan kubuce masa da dan yi sharrin ba a al'umma ce ta karatu bai kamata a ce a cikin mu kenan akwai eh, adadi na jahilai da yawa ba ya kamata duk mu yaki jahilci me ya jahilci a addinance me ya jahilci a zamanance a samu malaman addini a samu malamai na zamani a samu malamai na kowane fanni na rayuwa dan mu al'umma ce da Allah ya ce da ita a farkon wahayi ikra'a bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra'a wa rabbukal akram lafazin ikra'a na biyu wadan suka ce tauhidi da na farko wato ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra jumla ta sai kuma wa rabbukal akram mubtada wal khabar kenan ubangijinka mai karamci ne ubangijinka yana da karamci ba baya da ruwa ina fata an fahimta wato kaga baya da alaka da ikra din wanta domin idan ka ce ikra wa rabbukal akramu sai ka yaya jumlar za ta fassara kenan amma idan ka dauke shi a matsayin tauhidi a kan gurin sai idan ta jumla ta zama wa rabbukal akram jumla ce mai zaman kanta saboda karamcin nasa allazi allama bil qalam shine ya sanar da dan adam bil qalam kaifa yastakhdimu al qalam ya dan adam zai amfani da alkalami to anan ma suka ce wani alkalami dan alkalam ma iri uku ne na farko alkalamin kudura farkon abin da Allah ya halitta cikin halittu alkalami yace ya rubutu alkalami yace me zan rubuta yace rubuta duk abin da zai faru a duniya fa jara bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah alkalami yace gaba da rubuta komai da komai wannan alkalami na farko kenan na biyu alkalami na mala'iku waɗanda suke rubuta wahayi suke kwafo littattafan da Allah ya yi nufin saukarwa kan annabawa daga cikin lauhin mahfuz babban kundi wanda Allah ce fi imamin mubin wa kullu shay'in ahsanahu fi imamin mubin ne babban kundi babban littafin da sauran littattafai duk suna cike daga san malaiku suka rika kofowa dan kawo wa annabi Musa wato a taura dinka wa katabna lahu fil alwaz min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay dan kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-qur'an dan kawo wa annabi Isa linjila dinsa daga nan alkalami na uku shine alkalaman da muke amfani da su mu mutane wajen rubutun addini wajen rubuta harkokin rayuwa wajen wajen wajen duk abin da ya shafi rubutu da alkalami kaka alkalami yana dauri a cikin rayuwar dan adam allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam shi ya sanar da dan adam abin da bai sani ba to nan sun suka ce wai wani dan adam ake nufi allama al-insana wannan sun suka ce annabi adam alaihi salam wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i wadan suka ce al-insana anan shine annabi muhammad dan da shi ake shi aka ce ikra abin dan Allah ya ce da shi wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam allama al-insana ma lam ya'lam aina na duniya daidai قال كلا إن الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى التي كلا إن الإنسان لا يطغى للي أن أدم ينايي في الشجي أرآه استغنى كأي kadai dan وداتا lokacin da adam ya dinki da kuɗi ko mulki sai wannan ya sake rinka yin shigi shine ketare dokokin Allah ketare iyakokin da aka shata masa inna ila rabbika rujua lalle ya zuwa ga ubangijinka ne ar-rujua makoma take lafazin ar-rujua wato sarri ne na raja'a yarji'u rujua wato yana da mazari guda uku ko ka ce raja'a yarji'u marji'an ko raja'a yarji'u ruju'an ko raja'a yarji'u ruju'a inna ila rabbika ruju'a lalle zuwa ga ubangijinka koma take ara'aita allazi yanha ba na labarin wannan da yake hana abdan idza bawa lokacin da yake kokarin yin sallah wato shine ai ainihin abu abu jahal wanda ya da'awar cewa yanzu a gaban ku kokarin sawa wannan mutumin yazo yana sirmu zahancin sa akan kasa a cikin dakin Ka'aba kun zo kun kyalaki gobe idan yazo zai sake wannan a gabana sai nayi masa kaza sai nayi masa kaza to wace gari din kuwa sai ya zo ga dangadan yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah na cikin sallah kamar zai je masa ta'addanci sai kawai ya ga wani irin katon rami a gaban sa da wuta a ciki sai kawai aka ga yayi baya a guje ya juya aka ce ya ka juya yace ai akwai abin da gani wanda ko ba ku gani ba manzo Allah ce wallahi da ya karso gaba sai mala'iku sun yi gunduwa gunduwa da sai sun damke shi a gaban mutane sun yi gunduwa gunduwa da ne yanha abdan idza salla ara'aita in kana alal huda ba ni labarin yayin da shi bawan nawa ya kasance kan shari'a aw amara bit taqwa ko ya kasance yayi umarni da taqwa duk da haka sai ya zanto cewa kuma wato wani zai ce zai hana shi ko ya yake shi ko ya faɗa da shi menene laifinsa wato dan adam yana da ban mamaki lokacin da kake kan shi zai sai adawa da kai idan ka lalace ka tambaye kuma babu ruwan shi da kai yanzu yara nawa a unguwa za su rinka shan tabar wiwi su rinka zukar sholisho su rinka yawa yan mata fyaɗe su yi dukkan rashin mutunci dattijan unguwa ba za su taɓa zuwa gidan baban wani su kankwata masa kofa su ya fi kyale ɗan lalace ba amma da yaro ya sayar da gemu an gaisa yana halartar masallaci an yi kaza sai ga da su je sun je wasu sun ce wa yaron kai lalace أرأيت إن كان على الهدى أو أمر أو bi takawa yanzu ya kasance kan shirya ya yi umarni da takawa kuma wanda shi ne laifin kuma wallahi mutane babu ruwansu yaro da yake yi suka wance da yan mata in budurwa ɗari gare shi ba wanda tijan ungo da ya zo ce kai ɗanka bai kyauta ba babu kuma wani lalacewa na al'umma shi ne za ka ga cewa ma shi ɗa namiji ba a zargin sa dan yayi zina wani uba ne ya taba tsare dan sai ce dan me kike zina sai dai tsare iska mace dan me kike zina saboda ne dan shi wancan dan ba zai zo da ciki gidan ba amma yar za ta zo da ciki ba wai yana jin haushin an saba Allah bane a an kawo ciki zai ji kunya saboda mun irin mutane ne mu dan Allah haka ne ko ba ta wani ba baya jin takeicin an saba Allah a dan me ta kawo masa ciki gida amma idan ɗansa namiji ne ba ruwansa ya kwana a daji ya kwana a gidansa ne ya kwana duk inda ga dama ya san dai ba zai zo da ciki gida ba to wannan duk ababai ne da ya kamata mu kalle su mu ga ya zame mu gyara su dattijai su gane cewa wato alkhairu ne ga danka cewa ya tsaye da gemu alkhairu ne danka yana zuwa kiyamul layli yana zuwa inda ake karatu yana zuwa ana kaza yana zuwa duk wanda zai zo zuga kai cewa danka ya zama dan izala danka ya zama dan kaza lokacin da dan wani ya lalace ne yasa bai je ya faɗa masa cewa danka ya lalace ba kuma kai an ce maka izala an ce maka izala idan an tambaye ka me izala baka san ma'anarta ba da kowane yare na duniya ba za ka iya fassara izala ba to me kuke gaba da abin da kai baka sani ba Ka ga bai kamata mutum ya gaba da abin da bai sani ba sai nemi bayanin menene shi an bayyana ko Allah ganar da A ara'aita in kazzaba wa tawalla ba na labarin in kazzaba inda bawa zai karyata ayoyin ubangiji wa tawalla ya kuma juya baya ya ki imani da su alam ya alam bi anna Allah yara shin bai san cewa Allah yana kallon sa ba ai ya kamata san cewa Allah na kallon ka kuma yana masa kididdigar ayyukansa wato kaga wanda yake kana alal huda amara bi taqwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dukkan wani mummuni wanda yake kazzaba wa tawalla wannan kuma Abu Jahl da kuma dukkan wani iri na irin su wanda yake cikin tawalla irin tashi ثالثا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب ubangiji ce kan lala in lam yantahi wallahi in bai daina ba shi Abu Jahal da yake fada fadin wannan magana ta cewa zai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaza da kaza in bai daina ba lanasfa'an bin nasiya lanasfa'an daga as-safu ne as shine al-akhdhu bi damkar abu da karfi shine wato lanasfa'an bin nafiya wallahi za mu riko da don annafiya shine gashi da ke fitowa a ƙarshen goshin mutum daga nan gurin mabubbugar gashi ta farko akan goshin mutum zankwansa to za mu riko da gashin wannan wajen mu hada da kafafai mu daure da juna يعرف bin nawafi فيؤخذ بالنواصي كذا nafiya wal والأقدام lanasfa an bin nafiya nafiyatin kazibatin khati'a nafiya wato zankon da take kaziba makaryaciya khati'a kuma wadda take aikata kafirci a sukan ce khati al-mubti'u da kuma al idan sun ce al mutumin da yake yin abu ya san ganganci yana yi ya san farna kuma abin da ya kai kafirci amma al-mubti'u laifukan da su kai kafirci an gane ko kazibatan khati'a to kaga anan gurin ai zankon mutum ba shine yake zama makareci ba mai zankon ne ya zama makareci ina fata an fahimta amma kamar yadda suke cewa wato naharu husaimu wato suna nufin yinin wane azumi yake shi wannan ne yake azumi ai ba yinin sa ba an gane ko fal da unadiya yaje kirawo yan club din sa mana nadi a cikin harshen larabci wato sune yan club dinka ko abokanan shawara ko abokanan hira ko yan majalisi abokanan zama a dandali a tattauna waɗansu abubuwa ya je ya kirawo ya kirawo su mana sanadar zabaniya mu kuma da sanar za mu kirawo zabaniyawa azzabaniya wato jam'i ne na azzabaniyu azzabaniyu guda ɗaya kenan cikin jinsin mala'ikun da ake kira da wannan suna shi kuma daga lafazin azzabnu ne azzabnu kuma shine addafu bi quwwa an kade mutum da karfi wato kaga zabaniyawa kenan <laughs> za su yi an kade mutum da karfi kuma daga jin sunan zabaniyawa sai ka san ba kanana bane <laughs> sanadin zabaniya da sanar zamu wa zabaniyawa waɗansu zarata mala'iku masu karfi waɗansu malaman loga suka ce shi lafazin azzabani a cikin larabci ana nufin kamar ka kamar dai jami'in tsaro irin wanda mai jiran ko ta kwana an gane ko kamar dan mobile police kenan ko kuma soja in ta baki ko military wayewa wannan dai yan tsiyar waɗanda za su tasa mutum din nan to su ne zaɓen da ba ya wanke da larabci kalla la tudihu wasjud waqtarib la tudihu Allah ya karkai masa biyayya ai Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai wa Abu Jahil ko dukkan wani tambadadde biyayya ba amma ana magana ne da sauran da zai ku musulmi wasjud kai dai kai sujada wa qatarib kuma ka kusanci ubangidinka wato a nan gurin sujada ana nufin sallah ka zanto mai yin sallah ka zanto ko mai kusantar ubangidinka don a cikin sujada ne bawa ke kasancewa cikin halin da yafi koyaushe kusantar ubangidinsa da haka manzo Allah ya ce a rinka yawaita addu'a lokacin da mutum ke cikin sujada gocin sa na kasa suratul qadri sura ce ta bakwai kuma sura ce makkiya tana kunsa da ayoyi guda biyar bai Allah ce bismillahir inna anzalnahu fi lailatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبنجد إنا أنزلناه في ليلة القدر للي من سوكد في القرآن في ليلة القدر أتكن ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ميسند كي أبن دكي كرا ليلة القدر Allah ce lailatul qadri ita dare na lailatul qadri khairun min alf shahr wato ita ce mafi alkhairi ko mafi falala min alf shahr sama da watanni guda dubu kaga wata dubu ko jin shekara 83 kenan da wadansu watanni tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku na sauka war ruhu tare da mala'ika jibril fiha a cikin wannan dare na lailatul qadri bi izinin rabbihim suna sauka ne da izinin ubangijinsu min kulli amrin suna sauka da kowane al'amari da Allah ya zartar da faruwarsa a cikin wannan shekara fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna muslimin salamun hiya dare ce wadda take cikin aminci tun daga lokacin faduwar rana hatta masala'il fajr har ya zuwa lokacin da alfajir zai fito a wata kira'a liil fajar ko ka ce la da yawa lamun fataha ko matuli da yawa lamun din kasra ko wanne ya tabbata sai dai wanda yake a kiyasi shine matla an gane ko domin suka ce dukkan abin da yake ala wazani fa'ala yaf'ulu to idan an zo wato ismul masdar ɗinsa ko kuma ismul makan ko ismul zaman sai a ce mafa'al an gane ko kaga kharaja yakhruju makharaj dakhala yadkhulu madkhal ina fata an fahimta sala a yatlu'u matla a shi da an ce matli ja ala ghairil sama'i ne in an taba ji sai a ruwaito in ba taba ji ba ba za a yi kiyasi a kansa ba Kiyasin sa shine ya kasance ala wazni maf'al salamun hiya hatta matla al fajr wannan aya ko wannan sura tana magana kan saukar da alqur'ani mai girma saukar wata ta farko daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza a saman duniya an yi shi ne a cikin dare daya shine daren lailatul qadr daren da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka dare mai albarka an gane ko amma saukar da alqur'ani daga baitul izza sama kenan ta daya zuwa ga manzon Allah wannan an yi shi ne cikin shekaru 23 goma sha uku a makka goma a madina kuma an yi shi kashi kashi bambanci waccan saukar gaba ɗaya aka ɗauko qur'ani daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza a saman duniya ta farko amma wannan ko ta biyu zuwa ga manzon Allah an karkata ne a cikin shekaru 23 wata rana aya biyar wata rana bakwai wata rana sura wata rana abin da bai haka ba an gane ko shine Allah ce wa qur'anan farqanahu litaqrahu ala an-nasi ala muktin wa nazzalnahu tanzila wato shi alqur'ani mun rarraba shi shine farqanahu a wata qira'a farraqanahu an gane ko li taqra'ahu ala an nasi ala mukt da an saukar da shi gaba ɗaya lokaci guda da zai wahala haddacewa amma an saukar da aya biyar jama'a sun haddace da gaba sai a karo wata biyar ko wata bakwai a hankali a hankali cikin shekaru 23 an gane ko an ce lailatul qadri ya ake nufi da al-qadr dum wadan suka ce al-qadr bi ma'ana at-taqdir lailatul taqdir kenan daren kaddarawa kaddara me a cikin wannan dare na lailatul qadr ne ake kaddara dukkan abin da zai faru a shekarar Allah ya san abin da zai faru tun daga duniya tun daga farkon ta har karshen ta amma abubuwa na shekara shekara kuma akan yi kasafin su kamar yadda gwamnatocin ku suke yin budget bambancin shine budget din Allah yana shafar kowa da kowa zai shafi dan adam da yake yawo akan titi shafi tururuwa da ke cikin ramin ta ya fi shafi tsuntsu da ke kungurmin daji budget din mu ko ba kowa da kowa ke shafa ba ina ba ta bayanta ana ha babba ha karami ne <laughs> ba kowa da kowa ke shafa ba to amma budget din ubangiji ya shafi kowa to shi yasa ake kiranta lailatul qadri ma'ana allati yuqaddaru fiha shi yasa Allah ce fiha yufratu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna muslimin wadan suka ce alqadr din yani al yani ash-sha'nul azim lailatul qadri ay lailatul sha'nul azim wato dare mai babban sha'ani shine alqadr din kenan saboda mutum mai babban sha'ani saboda yadda Allah ya kamba mata da cewa ita ta dai wannan dare guda ɗaya daren guda ɗaya wato ya fi watanni guda dubu ko manzan Allah ce man kama lailatul qadri imanan wa hisabun gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya kiyama lalle cikin lailatul qadri to za a gafarta masa abin da ya shuɗe na zurbansa matukar yayi da imani yana neman lada a wurin ubangiji da Allah kaga babban dare ne kenan an gane ko to lailatul qadri dai kun jin bayani akan sa manzan Allah ya ce abin ko a cikin goman gaske. yace in ma mutum bai sami iko ya fara ibada da goman karshe ba to kare ya sakaci a bakwai din karshe wata rana kuma ya fito cikin hadisin bukhari wani sahabi yayi mafarki an ce masa daren da zai kadari shine daren 27 wani ma yayi wani ma yayi sai manzo Allah ya fito yace ina jin mafarkin nan naku sun yi tarayya da juna lalle ku binciko ta a cikin daren 27 da haka sai waɗansu malamai suka rinjayar da cewa lalle kawai kaulan wahidan daren 27 shine da Lailatul Qadr wato kamar daren da zamu shiga yau haka waɗansu malamai suka faɗa waɗansu kuma sun raba sun ce ta iya yiwa a wannan shekarar daren 27 a wata daren 25 hakan canjawa daga shekarar shekara ne an gane ku to sai sura ta gaba sura ta gaba ita ce wato ainihin suratul qayyima ko suratul bayyina ana kiranta suratul bayyina ana kiranta suratul qayyima sura ce wadda take madaniya wa ayatuha samaan ina ba ta fahimta tana da dukkan wannan sunayen guda biyu ayoyinta guda takwas ne me Allah madaukakin sarki ce ga da Bismillahir Rahmanir Rahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفصلين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حديث يا تبتا تكون في البخاري daga Anas dan Malik Allah ta kare da a shi manzon Allah ya zo ya samu Ubay ibn ka sai daga cikin sahabban sa kenan marubuta wahayi yace inna Allah amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru Allah ya umarce ni in zo wurinka kai Ubay in karanta maka lam ibn ka'ab ya fashe da kuka da murna wato wannan nuna matsayin ubayy ibn ka'ab an gane ko cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakina wato shine ismu yakun din kenan a khabaru yakun kenan lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina wadanda suka kafirta cikin ahli alkitab da su da mushrikai ba su kasance munfakkina masu rarrabuwa ba hatta ta ta'tiyahumul bayyina har sai lokacin da hujja ta zo musu ka bai fashe da kuka da murna wato wannan nuna matsayin ubangiji ne ka askira an gane ko cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين وتكين اسم يكون كنا آه خبر يكون كنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين وذن دسوا كافر تكين أهل الكتاب دسوا المشركين بسكة منفكين ما سوى الربوة حتى تأتيهم البينة حتى لوكة تندفجة تزومتهم da ake nufi bai kasance masu rabuwa ba ma'ana yahudu da nasara duk sun kasance da suna zaman jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun bakwarin shawa a cikin shirka da bautar gumaka roƙo suke ya ubangiji turo mana annaban karshen zamani da zai jiddada tauhidi ne ya ki waɗannan musulkan tare da shi a karkashin tutarsa wa kanu min qabli yastafkihuna ala alladhina kafaru a wannan Allah na zuwa sai suka bijin na'am ba su guje ba hatta ta ce mun bayyana har da hujja ta ko kwakwara ina ga an bayyana menene hujja din rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara manzo na musamman daga wajen ubangiji yatlu yana karanto yana karanta suhufan wadansu takaddu mutahharatan masu tsarki da ake nufi da yana karanta takaddu masu sarki kasa da ibnu da'ama as-sadusi yace yabo ne Allah ke yi dangane da alqur'ani mai girma ya ambace shi da suhufan mutahhara amma ba wai dan manzon Allah sai in ya gani a rubuce ke iya karantawa ba a alimun bila khattin ne hafizun bila darsin sallallahu alaihi wa sallam yakan haddace ba tare da yake kadi ya yi ba yakan iya karantawa ba tare da sai ya yi rubutu ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ko amma ya yi umarni ga mala'iku su rubuce abin da yake sauka na wahayi dan saboda amfanin sauran ɗaiɗaikun musulmi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima fiha a cikin su waɗannan suhuf din kutubun akwai dokoki qayyima masu kima lafazin qayyima yana nufin bai daidaitattu kenan kutub a nan gurin ba yana nufin littattafai ba yana nufin dokoki da alkur'ani ya kunsa to su ne sanyi masu waɗanda suke da kima wa nan jikakku duk abin da alkur'ani ya umarni da shi zaka samu adalci ne duk abin da alkur'ani ya hana aka samu zalunci ne وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات su waɗanda aka ba su littafi su da kansu ba su rarrabu da junan su a tsakanin su da juna illa min ba'd ma ja'atkum al bayyana sai bayan da hujja ta riga ta zo musu hujja din shine bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan gurin suka rarrabu su wato ainihin yahudu suka rabu har kashi 71 kirista suka zo suka rabu kashi 72 ina ba ta fahimta to su kafiran maka kila wani zai ce to su gomi ne rago su to zan rabu domin kowane gida gunki su daban kowane gida gunki su daban ina fata kun fahimta da su yi tarayya a kan gunki gaba ɗaya ba in ba hubal ba wanda ke wannan an yadda na kwarin shi ne gaba ɗaya dukkan wani ba kore ne dole ta kasance yana yin ibada da hubal amma idan aka koma dangi dangi gidaje gidaje to kowane gida suna da gunki su wanda ya kawo wannan kan a kaga ala rabuwa ce wannan ba karama ba an gane ku manzo Allah ya bada labarin karkasuwar wato yahudu kashi 71 nasara kashi 72 yace ta wannan kuma za ta rarrabu har kashi 73 illa wahid duka wannan kashi 73 din za zanto cikin wuta ne in ba kashi ɗaya ba sai aka tambaye shi man hum ya rasulullah sai ce ma ana alaihi yawma ashabi wadanda suka zama akan irin abin da nake kai yau ne da sahabbai su ne kaɗai waɗanda za su tsira kaga hadisi ne tabbatacce wanda imam abu dawud ya rawaito shi imam turmizi imam ibn hibban imam al-hakim da taburi manyan malaman hadisi duk sun rawaito shi hadisi ne ingantacce amma waɗansu yan bid'a suka yi kokarin bai san tabbayin da hadisin da gairi hujjatin wala ga mun da mun biyu haka kawai mutum ya bai san da dan bai dace da son zuciyarsa ba wato dan saboda hadisin yana karya cikin bayan bid'a kenan ya nuna dukkan rarrabe-rarrabe waɗanda ake san a haɗe to sai dai a haɗu akan Allah ya ce manzon Allah ya ce dan manzo Allah da aka tambaye su waye masu hijira sai ce waɗanda suke akan irin abin da nake yau ni da sahabbai an gane ku wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba umarce su da komai ba sai su bauta ma Allah shi kadai suna masu kebance addini gare shi hunafa'a jami'i ne na kalmar hanif alhanif hanif al-ma'il an al-batil ila al-haq wanda ya karkace ma ƙarya zuwa gaskiya shi da ake kiransa hunafa'a mutane su ake su zama hanifai su duka ni ka so kan tafarki madadaci wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakata kuma su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini na alqayyima shine suka ce alqayyima anan gurin wato kamar um, na asliyatul mansus dinsa wa zalika دين الأمة القيمة هو دين الملة القيمة أم ذلك دون إيه؟ الملوك جاءت الجاءت لا أجال ملعود ومن الملوك جاءت الجاءت ملعود أجال لا وما من الملعود والنأس وكل يجوز حسب هوية الناس يحل كمد ابن مالك في الأسفل الفيا نعم. في آية كبالة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير waɗanda aka bai littafi wal mushrikina da mushrikai masu shirka fi nari jahannam waɗannan dukkanin su suna cikin wutar jahannama khalidina fiha suna ababan da yoma cikin ta ulaika hum sharrul bariya waɗannan sune ne sharrin halitta aka ce sharrin halitta a cikin wannan al'ummar in ba haka ba in an hada da na baya kila fir'auna ya fi su sani in an hada da na baya kila amana ya fi su sani ina ba ta an fahimta kila mutanen annabi lutu sun fi su sani amma dai a wannan al'ummar ta karshen zamani masu wannan sifar da aka faɗa a nan su ne sharrul bariya albariya ana nufin alkhalika daga bara ya buru barwan ne ay khalaqa yakhluqu khalqan kenan an gane innal ladina amanu wa amilu salihati lalle wanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gari ulaika hum khairul bariya waɗannan ne mafi mafiya alkhairin halitta Allah sa mu cikin su jazaohum inda rabbihim sakamakon su a wurin ubangijin su jannatu adan ita ce aljannar zama domin al'adanu yana nufin al'iqama fi'li ma fi dan sa'ada na mudari wato mazdar adana ya adini daga nan aka samu al-ma'adin wato ma'adani duk abin da yake a matabbatar da za a hako shi ko gas ko dukkan wani abin da yake a kasa na gwalagwale da sauransu jannatu adan kenan wato aljanna ta zama na dindindin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada za su zauna a cikin ta har abada wato kore muna gudana ga cikin gidajen su radiyallahu anhum wa radwan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi sai Allah ce zalika liman khashiya rabba haka muna tabbata ga dukkan wanda ya tsorace sa. suratul zalzala madaniya ce kuma ayoyin ta takwas ita ce sura ta 90 da tara a cikin surorin alqur'ani bai Allah ne بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها idan aka girgiza kasa matukar girgiza wata wa akhrajat al-ardu asqalaha ita kuma kasa ta fitar da asqalaha kayan nauyin da ke cikin ta an gane ku wato wa alqad ma fiha wa takallat da makaranta shi karanta amma kuma ta ba wa qala al-insanu lokacin dan adam zai ce malaha yani ma asabaha me yasa maka fani ta rike da yau me yasa take aman duk abin da yake cikin ta domin manzon Allah ta zata amayo duk abin da yake cikin ta daga cikin abin da mutane suka amfana da shi a gidan duniya wanda ya yi kisan kai ya ɗauki dukiya da kansa zai ga wanda ya kashe ɗin gashi ya tafi ga dukiyar da ya kashe ta saboda shi an ga inda sarayi an fahimta shi ya kashe wuta da gini ya ga dukiyar da ya kashe saboda ita ga kuma da ya kashe ɗin kuma duk an tara shi a gaban Allah kasa duk ta yi aman da kai shi zai rinka cewa yanzu saboda wannan ne kisan kai wanda ya yanke zumunci da wata dukiya zai ce yanzu wannan dukiya ce ta sa na yanke zumunci wanda ya dukkan wani abu sai ya samu dukiya sai ya tuna laifin ga kuma dukiyar da ya samu ga kuma ba ta da wani amfani dole zai tafi barka an gane ku yawma idin tuhaddisu akhbara a wannan yini da kasa za ta bada labarin akhbara a labarin ta to me ake nufi da labarin ta wato za ta bada labarin abinda aka yi akan ta na alkhairi ko sharri dukkan wani gurbi da aka yi ibada kasa za ta ce a daidai wuri kaza an yi ibada wanda suka yi kuma sune wani da wani da wani da wani da wanci dukkan wani wuri da aka yi saba eh, da aka yi sabo kasa za ta ce a daidai wuri kaza an yi sabo wanda suka yi saban kuma sune wani da wani da wani da wanci to hadithu akbara bi anna rabbaka aw halaha saboda ubangijinka ne ya mata umarni aw ha bi ma'ana amara aw halaha allah ma'anan bi ma'ana ila aw ha ilaiha kenan يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم او ان لنا مثلا ذات فتو اشتاتا كنجا كنجا اشتات جلنا الشت الشت كما الفرقة من الناس او الجماعة من الناس ليروا اعمالهم دم اننا أيكا ايكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا yara dukkan wanda ya aikata gwargwadon kwayar zarra na alkhairi zai gan shi haka dukkan wanda ya aikata gwargwadon kwayar zarra na sharri shi kuma zai gan shi wato ubangiji subhanahu wataala ba zai tauya mutum abu ba da haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari ittaqun nar wa law bisikki tamra ku yi wa kanku san daga wuta ko da da rabin dabino ne ma'ana karka abin da zaka bayar sadaka sai fi bayan kila zan to hijabin ka da wuta gobe kiyama ballan tana kuma abin da ya saka yawa suratul adiyat sura ce makkiya ita ce sura ta 100 tana kunshe da ayoyi 11 mai Allah ce bismillahir فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا في القبور وأسقل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير سنة دواكي gudu wajen kai hari lokacin da za a kai wa abokan gaba hari bazahan kuma suke fitar da kukan cikinsu ko kukan lokacin da doki ke gudu za ka ji kuka na fitowa shine dabhan da haka annabi dan kuma da su suke kaddara wal adiyati tadbahu dabhan ina rantsuwa da dawakin da suke kogi matukar kogi fal muriyati ina rantsuwa da dawakin da suke kyasta wuta da kofatan su qadhan ta yadda dutse zai rinka tarkacin wuta fal mujirati ina rantsuwa da dawaki masu kai hari subhan a lokacin asubahi fa akarna bihi naqa fa na bihi sun su tayar bihi a sanadiyar harin nan naqan wata irin kura da za ta tashi fa wasatna bihi jama'a fa wasatna jam'an sai su ga tsakiyar taron abokanan adawa bihi da wannan kura da ta murtuke kaga nan malamai ne akan cewa wata rana za a yi tunda ana wannan magana ne lokacin ba a ta jihadi ba amma sai ake sai ishara cewa ba ko wata mai na zuwa nan gaba ga dawaki masu gudu su kai har suna kogi ga shi kuma kofatan suna haɗuwa da eh, duwatsu wuta ta tashi ga kura ta rikice kuma a shiga tsakiyar abokanan gaba da wannan kurar kuma duk Allah ya rantsuwa da wannan a ce lallai jihadi yana nan ka'imin ila yawmin qiyamah innal insana li rabbih lakanun lallai dan adam game da ubangijinsa lakanun suka ce kanud bi ma'ana jahud mai yawan musu ne game da neman ubangiji a kansa shi dan adam shine kanud wadan suka ce kafur mai yawan kafircewa an gane ko daga kanada yakmidu ne an gane ko yakmid kanud kunu shine jam'in sa namiji akan ce masa kanud ita ma mace ake mata kanud rajulun kanud wa imra'atun kanud ba tare da ta usanis ba wa innahu ala zalika lashahid wa innahu kuma lalle shi dan adam ala zalika bisa ga wannan abu na shi na kafirce mu ubangiji ko bijire masa la shahidun mai shaida ne zai wa kansa shi da ranar tashin kiyama wadan suna da wasu wa innahu kuma lalle shi Allah ala zalika a bisa ga kafircewa da bijirewa da dan adam ke masa la shahidun mai shaida ne an gani wa innahu li hubbil khair la shadid wa innahu lalle shi dan adam li hubbil khair dangane da san dukiya lafazin alkhair anan ana nufin dukiya kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khair عن الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف لشديد وتو ما يتنم الغوان سكن في شديد كنت متشدد تنا البخيل على ركيب أنغاني kamar da yake cewa a ran mota ya samu kirama wa yastati asilaka mal al fahish al mutashaddidi kaga al mutashaddidi yani al bakhil kenan an gane ko kamar da suka ce al fahsha suna nufin ruwa a shaytanu ya'idukum al faqra wa ya'murukum bil fahsha ay ya'murukum bil bukhl kenan an gane ko wa innahu li rabbil khair lakadid afala ya'lamu sun dan adam baya sanin cewa idza bu'thira bai san me zai faru bane idan an binciko ma fil qubur abin da ke cikin kaburbura al qubur jam'i ne na al amma idan an ce al maqabir jam'i ne na al ko al maqburatu wa husila ma fi sudur husila kuma aka fayyace aka fito da ma fi sudur abin da ke cikin zukatan mutane ke da mutum bala sara'ir in rabbahum bihim yawma ubangijin su game da su a wannan rana mai basu labari

عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وبلغة القارئة وتلفظ القارئة ديني بلغة سنة يدانا تاكل القيامة mal qari'a me ya sanar da kai abin da ake kira al qari'a an kira da suna al qari'a wa ma adraka al qari'a kuma me ya sanar mal qari'a kai menene al qari'a an gane ko wa ma adraka al qari'a me ya sanar da kai abin da ake kira al qari'a an ce mata al qari'a li'annaha taqra al quluba bi ahwaliha saboda matsalolin da ta na rikitar na tsimotar da zuka tambayi yau mai sunan nasu kalfarashi ne da su ita ce ranar da mutane za su kasance kalfarash kamar tsarika almabtus waɗanda suke warwatsuwa an gane su wa takunu aljibal kuma wato duwatsu su kasance kal'in almamtus kamar auduga wanda aka tace ta aka fitar da kwallon da ke cikin ta kaga babu nauyi kenan haka duwatsu za su kasance mutane su kasance kamar fari ko kuma su kasance kamar kwari alfarash wato kwarika ko kuma fari lokacin da ya kasance suna jikin wani ganye idan ka girgiza ba za su tashi ba in sun tashi suna yin maza ɗaya ne waɗannan su yana waɗannan su yana masu tumoci haka mutane za su tashi a ranar tashin kiyama a tumoci kasar nasu su karawa mahu su karawa lakin Allah walakin azab fa amma man sakarat mawazinu amma dukkan wanda sikelin sa yayi nauyi fa huwa fi shi tababiya to wannan yana cikin rayuwa a bar yadda Allah ta musu kai wa amma man khaffat mawazinu amma dukkan wanda sikelin sa ya zanto ba nauyi yayi rauni fa ummuhu hawiya to mahaifiyarsa ita ce hawiya hawiya suna da cikin suna yin wuta an ce mata hawiya da an nan nata ya hawu na ilaiha an gane ko hawa ya hawi an gane ko idan mutum ya sumi ya kafa kenan cikin rami rami kasa shine hawiya amma adra kama hiya me yasa da ka abinda ke kira ita narun hamiya ai wuta ce wanda take mai tsuna Allah ya kare سورة تجبا سورة الهاب والتكاثر التكاثر في نمى الشيء عشان أقول سورة آية تجبا سورة تجري جديد في نمى الله بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم aqad as-sabr ubangiji ce al-hasil at-takasur at-takasur ka karanta da dukiya al-hasil ya shagaltar da hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci kaburbura imam al-qurtubi yace bayyana zaman kabari da sunan ziyara dalili ne bisa da yiwuwar tashin kiyama domin maziyarci ya je ne dan ya ba dan ya zauna a wajen ba shi yasa ma aka bayyana ziyara hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun da sannu za ku sani kuma kalla sai ku ta'lamun sannan ne da sannu za ku sani kalla sai da su lauta alamuna ilmul yaqin wato da a ce kuna da sani sani ne ne la tarawun al-jahim da kun rinka ganin wutar jahim a tattare da ku wato bawa idan imanin sai kasa sai rinka ganin kamar ga wutar an hura a gaban sa kawai fadawa zai dan haka ba ya da ya samu thumma la tarawunna ilmul yaqin sannan lalle za ku ganta wato a bisa ga ainihin yaqin wato ranar tashin kiyama kenan wadanda suka shiga da ubangiji za su kanta wadanda ma suka rabu da gidan aljanna za a tambaye su an gane ko hal antum muttali'un fa tala fara'ahu fi sawa'idihi zai ga shi abin da ake faɗa gaske ne lalle ga wutar ya gani da idansa an gane ko thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im sannan in za a tambaye ku a wannan rana dangane da ni'imomi da Allah ya ba ku ni'ima ta dukiya ni'ima ta ilimi ganin ki kun yi godiya ko ku godiya ga Allah ba suratul asri aya ta sura ta 103 kuma tana da kwanciyar ayoyi guda uku ta farko rantsuwa ce ta biyu wato jawabin rantsuwar dalilin da yasa Allah ya rantsuwa din ita rantsuwar Allah ce wal asri ina rantsuwa da al asr wato abin da ake nufi al asr shine kowane zamani duk da cewa waɗansu malamai sun ce lokacin sallar la'asar ake magana dan kasancewar sallar la'asar ita ce mafi jikiyar sallah cikin salloli guda biyar hajjuhu ala salawati wa salatu qumu lillahi qanitin innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin hasara da tabewa sai fa illal ladina amanu sai fa wadanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na gari wa tawasaw bil haqq suka yi wasiki da gaskiya wa tawasaw bis sabri kuma suka yi wasiki da hakuri wato kaga dole sai da imani bayan wannan kuma dole sai da aiki na gari wanda shi ne mulazamatu sunna da zunta sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dole sai da da'awa wa tawaso bil haqqi sannan kuma dole sai da hakuri akan tafarkin da'awa kan dukkan abin da zaka tukaro da shi na suka ko zargi wa tawaso bil sabr kenan suratul humaza sura ce makkiya tana kunshe da ayoyi tara ita ce sura ta 104 ya Allah بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبغن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة wailun li kulli humazatin lumaza humaza wato wanda yake gibar mutane aibata mutane ba akan idan su ba shine alhamdu lumaza wanda yake aibata mutane akan ganin idan shine allamu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi talisbul fusuq ba'da al iman azaba ta tabbata li kulli humazatin ga dukkan mai yi da mutane mai giba lumaza mai aibata mutane ko musu ba'a da yana da rashin kunya a gaban mutane rinke musu ba'a ya aibata su allazi jama'a malan wa addada wanda ya tara dukiya wa addada kuma ya tattalinta baya san komai ya taba ta ya hasabu anna malahu akhlada zamanin sa dukiyarsa zaka dawo da shi dan haka ko zakka ba zai fitar ba ko in zai fitar sai ya dauki rabi ya bari ajiye rabi ko ɗaya cikin goma ya bari ajiye kashi tara kalla ubangiji yayi tsawa la yumbazanna fil hutama la yumbazanna wallahi sai an yi jifa da shi an gane ko ai la yulqa bihi yin la ma a cikin wutar jahannama lafazin al ma suna daga cikin sunayen wuta din an sa mata al ma li'annaha tuhaffinu tiqar az-zahri dan tana karere gadan bayan mutum wa ma adraka man ma me ya sanar da ga abin da ake kira al ma narullahi muqada wuta ce ta Allah mai ruruwa ko a bar rura da wanda aka aka sa a kunna ta allati tasali'u alal afida wanda take leto zukatan mutane innaha عليهم muqtada innaha lalle ita wuta din عليهم muqsadatun كل abar kullu wasi a kansu suna ciki za a rufe ba za a bar ba da abu ba fi amadin mumaddada a cikin wajen sirrin wato za a sa kowa a ciki wato bayan kasancewa su a cikin wuta a rufe to kuma kowa a ciki kamar ga wani abin nan zance kamar na ruwa mutum da ciki ana masa azaba Allah ya سورة كتبا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بيتي سورة كتبا ألم ترى كيف فعل ربك في سنة كتبا أعيجا بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وعلى الموت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف سنبك بك جبا فعل ربك انت يا نفر بأصحاب الفيل دنجنا دمتا لا يذكر أصحاب الفيل ما أبو تاجي واي وأن yi gayya suka tawo da nurin shi ɗakin kaba shi da wani sarki daga ko cikin daular habashawa a lokacin nan tana karkashin a lokacin nan yaman na karkashin ta wanda ya gina shakin da zai takara da ɗakin ka'aba yanda ya mutane su je su girmama ɗakin suka ci sai mashawarta suka ta aika ka rushe ɗakin ka'aba in ba haka ba zai bisa cewa farin jinin da ɗakin ka kuma kamata amma in ka rushe da aka rufe ɗakin ibada to dole a zo naka nan shi yayi ne dan siyasa dan ya ake zuwa Ka'aba inda can Larabawa maka suke dan ne da za a zo man ba dakin da ya gina mai suna kullayi ya zanto a nan ne za a zo a ibada shi mu ya yaran nan da yake suka taho lokacin da aka kusan zuwa maka madan sunan malamalai ko dan waɗansu adadi na kilomitas sai ya kasance jiwar da kanta sai ta da ana cikin zuwa sai ta na idan aka zaburar da ita aka yi dama ko aka yi hagu za a kauce a maka sai a ga ta tafiya amma da an karkata akalan ta zuwa maka sai ta fadi kasa to suna cikin wannan yanayi ne sun kaga farga kaga an yi ta ba su alama akwai da wani abu da ya kamata a jiya da su a wani kawai sai ga wasu irin tsuntsaye sun taho musu kowane hutu ɗaya yana ɗauke da dutse uku daya a ƙasar dama daya a ƙasar hagu daya a bakin sa haka suka rike musu wanda ruwan waɗannan duwatsu to su ne Allah ke magana su anan alam tarka fa fa'al rabbuka bi sabiqi alam yaj'al kaydahum fi tadlil shin ubangiji bai mayar da kaidun su ba a cikin fata da hasara wa arsala alaihim tayran ababil ya aika musu da waɗansu irin tsuntsaye ababil wato waɗanda suke masu yawa su ne ababil kenan ma ai kasiratan kenan an gane su fira wato ababil wato kungiya kungiya ko kuma gungu gungu na tsuntsaye kenan tarmihim wadanda suke jefan su bi hijaratin da wadanda irin duwatsu min sijilin wadanda suke daga tabo na wuta fa ja'alahum ka asul ma'kul ubangiji ya mayar da su suka zanto ka asul kamar ciyawa ma'kulun wadda dabbobi sun cinye sun tattake wata haka suka wayi da gaba da Allah ya dambara su to wannan sura ta kurai da za ta biyo baya waɗansu malamai suna ganin da alam kofa da da ila da Quraysh kamar sura ta yake da haka ba ta bismillah tsakanin su amma da sura ta inganci sura ta daban-daban amma suna haɗe su da juna wato idan sun haɗe sai faja alam ka asin ma'akulin li ilafi quraishin ilafi wurin da su shiga iya kai an ta ko ma'ana ya ku quraishawa wanda kuma kuna zuwa yaman kuna fadauki ku je kasar sham ku yi fadauki ku duba ku ga dan wadannan mutane suka yi kokarin mulakanta dakin Allah da Allah ya musu to ku ba in ba ku yi bauta ga ubangijin wannan dake sai ya gura da bai in ba ku yi bauta ga wannan ba kar abin ya dawo ku kenan ina ba da an bayyana yadda malamai suke kokarin hada su da juna lila su kurai lafazin ila yana nufin izbila al'aduwar su kuraitawa ko sabo kan yin aiki lila su kuraisin saboda har haɗuwar kuraitawa saboda ittifaqin su saboda sabo na yau da gobe ila fihim sabon nasu ko shine riblatan kita'i wa sayyid tafiya da suke na lokacin sun sanyin hunturu da kayan kasuwanci zuwa kasar yamma wa sayyid kuma lokacin bazara kuma da kayan kasuwancin su zuwa kasar sham to wannan ubangiji ne ya kawo musu wato lafiyar hanya har suke wannan zirga-zirgar su je su dawo su je su dawo ba tare da an tare sun yi hasara to saboda wannan abin da Allah ya musu fal ya abu da hazar bai da bauta ubangijin wannan daki shine dakin Ka'aba allazi at'amahum min ju'a wanda ya siyar da su min ju'in wato daga yunwa wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga jin tsoro an gane ko wato ubangiji ke siyar da mutane kuma suke amintar da su suratul ma'un makkiya tana kunshe da ayoyi tara Allah ce ara'aita allazi yukadiru bi din ita ce sura ta 107 ara'aita allazi eh, ayoyi tara ko ayoyi bakwai ne Allah ce ara'aita allazi yukadiru bi din ba ni labarin wanda ke kare ranar sakamako fa zalika allazi yad'u yatiman irin wannan shine ke ture maraya daga kan haƙƙinsa wala yahuddu ala ta'amil miskin baya faɗaitarwa bisa da da miskini فويل للمصلين للي عذاب تثبتا كما سوء صلى الذين هم عن صلاتهم ساهون وقد dangane da sallolinsu suke jinkirta su da ganganci an gane ku domin akan ce sahafi salati saha an salati idan an ce sahafi salati ya yi rafkanuwa cikin sallah sai yi sai ya sujudu sahwi sujudan kalli ko baji amma idan an ce saha an salatu ya kyale sai yakin da kenan ina da an fahimta kun ga an kawo sahwi amma ka ce ga azaba dan kar wani ce a ah, to me za a kai babu sujudu sahwi in za a yi wa mutum azaba sai ka ce ai san gurin as fi salati ne wannan kuma as-sahwi an salati an din shi kadan ban ma'anar kawai in ya da yake alladheena hum an salatihim sahun su ne wadanda suke barin sallolin su ba sa yi munafikai kenan alladheena hum yara'un wanda suke muna wa mutane yana da mutane da zaka in ba da mutane ba su wa yamna'un al-ma'un kuma suke hana hana taimako al-ma'un taimako ko kuma kayan aro wato a cikin ladabi na addinin musulunci na zaman tare idan mutum ya tambaye ka wani aro na kayan bukata masanya gatari diga menene matukar ba mai sakaci bane ba lalle ne ka zaki hana cikin laifi ne to sai ya soya ta gaba ina jin sai ka ja har zuwa karshe sannan in faɗo wani abin da zan faɗa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka فانصر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر إذا كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس aiki sai na karasa da hanyar da na taho ba zai karasu ba da haka sai ne malam sai da janye bakin gaba daya idan ya so dole sai dai mai hakuri ga gobe tun da lokaci ne na azumi idan na ce mun tafi haka dole zan kesare wa ɗansa azabi wanda ni kaina a zuci zan ji ban ba cewa na fasara mu duk lokacin da na kesare wani wuri a guje ko mantuwa ta sa a sai an yi nisa na tana sai in ji ban da fasara da ne ba ina ga an fahimta da aka tsara da ni kasancewar lokaci ya ja sama da kima ali ya kamata mu tsaya karatu kan kowa ya ji an ja har zuwa min aljinnati wan nas kamar yadda malam sayyidi ya faro daga alhamdulillah rabbil alamin ya fi min aljinnati wan nas gobe idan Allah ya so mu sai ya fassara mana kawai ba tare da jan baki ba tunda gobe malam sayyidi da ka'ida gobe ta ba ta tunda da daya to amma saboda haka in cewa insha Allah zan da ina ga dan bai abin da muka faɗa zama dai Allah shi zan bulada wanda muke kuskure kuma ubangiji da Allah ya